بسم الله الرحمن الرحيم عناية الإسلام بالوقت wannan shine majalisinmu na uku a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayati talib almuslim laqad uniya alislam bil waqt hinayatul islam bil waqt yadda musulunci ya kula da lokaci kuma dukkaninmu musulmai ne ko laqad uniya alislam bil haƙiƙa musulunci ya kula da lokaci wata irin kula ta musamman yas'ubu hasruha fi kalimatin ce wanda zai iya yiwuwa a iyakance wannan kular a cikin kalmomi kirgagu in ka ce za ka kirga kalmomi da musulunci ya nuna mahimmancin lokaci a cikinsu kalmomin za su kare za ka gaji ba za ka iya kirgawa ba وذلك kitabin كتاب الله عز وجل wannan ya tabbata ne a cikin littafin Allah mabuwayi da ɗaukaka allazi huwa al-masdaru awwal lit-tashri' islami wanda shine mabubbuga ta farko ta shari'a musulunci idan ana neman a ciro wani hukunci ina za a tafi tashin farko al-qur'an qur'ani ake tafiya fa idza iqtadayta fa bil kitabi wa sunnati al-mab'uth bid-din al-hanif tahir kaga ƙur'ani ƙur'ani ya ba lokaci mahimmanci wa sunnatin nabawiyyati haka nan ma a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ustani wacce ita ce makubuga ta biyu littaqnin ilahi na kafa dokokin Allah lafazin taqnin wasu malamai suna kyamarsa ai amfani da shi ما لا مشاهدة في الاصطلاح أبن دعك نفي لتقنيني شيني قفد وقع قفد وقع من قاني شيساء ابن جزي ابن جزي المالكي يروي تلكتاب الانتسام صناع القوانين الفقهية القوانين الفقهية ابن جزي ما لم يدير عيوزا قرني نتقص أقايا يا فنسمع فنسمع القرآن الكريم gashi muna jin alqur'ani yukhbiruna yana ba mu labari fi ayatin katiratin a ayoyi masu yawa bi iqsamin ta'ala bil layli wan nahar cewa Allah ya rantse da dare da yini wa duha sannan ya rantse da duha wal asri sannan ya rantse da la'asar kun ga ya rantse da dare yace wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla sannan yace والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها wannan da Allah ya rantsuwa da su rana aikinta lokaci lokaci take nunawa salloli nawa aka alakanta su da rana kowace sallah kusan alakanta ta da rana asuba an alakanta ta da rana domin ta nuna 'yan rana ta fito lokacin sallah asuba ya fita sallah azhar an alaƙanta rana da ita a kan cewa sai rana ta yi zawali ta ba tsakiyar sama ta fara koma ɓangaren yamma sallar la'asar ita ma tana da alaƙa da rana domin me sai inuwar abu ya kai tsawonsa kuma ka haɗa da waccan ni'imar ta zawali ko sannan magriba ba ta shiga sai rana ta fai shamsi wa duhaha sannan isha'i ba ta shiga sai idan me sai shafaki ya bata shafaki alama ce ta faduwar rana idan kaga shafaki to rana ta fadi to shi kuma shafakin sai aka ce sai ya bata sannan isha'i za ta shiga kaga ashe sallar mu tana da alaka da mai rana wa shamsi wa zuhaha Allah ya rantse da rana wa duhaha sannan ya rantse da da hantsinta hantsi sannan a wannan hantsin kuma aka ce ne a lokacin ya halasta mutum ya sallan nafila in a masallaci yake bai fita ba kai ya fita sai raka'a biyu sannan kuma in ya koma gida ya salatu duha kun ji salatu duha wa shamsi wa duhaha salatu duha ya tabbata ana raka'a biyu har zuwa raka'a takwas ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam suyudi rahmatullahi alayhi yana da juz'i musamman da ya rubuta ya sa masa suna al-juz'u fi duha hadisai ne ya tattaro duk waɗanda suke bayani akan sallar walha to haka dare haka rana haka yini mun gane wal sannan ga al da muka karanta a baya wadda muka sata ta a matsayin istihlali mabudin littafin wa min wajhin akhar a wata fiskar kuma يخبرنا القرآن ينابا منابان بأن الله تعالى سخر لنا الليل والنهار ألا يا سوق إيمان دريدين خب ومن أب أب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره duka waɗancan musakharatin bi amri sakhara lana wa sakhara lakum al-layla wan nahar Allah ya sauƙaƙe mana su kullu hadhihi al-muqsamu biha dukkan waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su tadullu ala ahmiyati al-waqti dukkanin su na nuni ne zuwa ga muhimmancin lokaci wa inayati dinina al-islamiyyi bihi kuma da yadda musuluncin ya ba shi mahimmanci ya kula da shi walgardik tashir amma saboda mu sauƙaƙa ma kanmu wattaisir kuma ya zama mana abu mai sauƙi wa adami tatwili kuma ba sai mun tsawaita bayani ba nastati'u dhikra talati ayatin ce. kawai mu yi haƙuri mu ambaci ayoyi guda uku daga cikin alƙur'ani tadullu ala hada alqawli wanda suke nuni zuwa ga wannan batun da muka yi a sama cewa Allah ya rantse da wasu lokuta sannan kuma Allah ya ce ya saukake mana dare da yini al-ayatu al-ula aya ta farko wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha wa sakhara lakum ash-shamsa Allah ya saukake muku rana wal qamara kuma ya saukake muku wata da'ibai ba sanan tar suna nan ko da yaushe wa sakhara lakum al-layla sannan ya saukake muku dare wan nahar kuma yini shi yasa habba larabi yake ce musu jadida ne da rana da da yini da dare balarabe yana ce musu aljadidan sababbi ne kullun su ibnu duraidin a cikin maqsura sai yana cewa innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin adniyahu lil bila kaga sababbin nan da kullun su sababbai suke zuwa kullun sabo dare yake zuwa yini yana zuwa a matsayin sabo ne to haka suke jujjuyawa idan suka tasa wani sabon jinjiri azumi ya hulil sai sun duk kusa da shi sun kai tsufa ko ba haka suke ba su kuma suna nan ba sa tsufa ko suna tsufa yaushe ne aka yi marana yini da dare kwaskwarima ma su bukata kwaskwarima suna nan kulli yau ne suna nan a matsayin sababbi to kun ga wannan ayin na nuna mana ne al-lail wan lokuta ne al-ayatu aya ta biyu huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan Allah shine wanda ya sanya dare da yini khilfatan ba su karɓar juna irin yadda ake karɓar duti sai ka ji likitoci suna cewa za mu karɓi aiki to haka dare ke ce mai yini khilfa kenan wannan ya maye wancan in dare ya tafi ne zai tafi zo ko ka taɓa ganin lokacin da aka je wani ya jira wani wannan na tafiya wannan zai zo wannan na tafiya wannan zai zo haka suke khilfatan liman arada an yadhakkara Allah yayi haka ne ga wanda yake ya kalli dare da yini da jujjuya wasu domin ka tsaya kai tintinci ka tsaya kai tintinci ne Allah ya halice su nan wasa ne haka nan kawai Allah ya halice su a'a saboda kai abin arziki a cikin su ka tsira ka kubuta ka shiga aljanna Au aw da shukuran ko kuma wanda ya nufin ya gode ma Allah shi yasa Allah ya sanya su haka to kun ga wannan ma na nuni zuwa ga lokaci Salisa. aya ta uku ba aya ɗaya ba ce amma dai mauzu'i ɗaya take ɗauke da shi wal asri mun karanta a baya Allah yana rantsuwa da sallar la'asar lokaci Allah yana rantsuwa da zamani lokaci innal insana lafi khusrin lalle jinsin dan adam gabaki daya yana cin asara sai wanda aka yi istisna'i mun karanta a baya yaqulu imamul kurtubi wa qurtubi rahmatullahi alayhi al-imam al yana fadi a cikin tafsirin sa fi tafsiri surat al-asri yana tafsiri yace aqsama Allahu azza wa jalla bil asri Allah ta'ala ya rantse da zamani wa huwa ad-dahr a shine zamani lima fihi min domin rantsuwa da aka yi da zamani a cikin sa akwai fadakarwa bi tasarrufi wali ahwali wa tabadduliha domin a fadakar da mu kan yadda yanayi suke caccanzawa suke jujjuyawa wa ma fi hamina dalalati ala sami'i kuma wannan na nuni zuwa ga akwai wanda ya halice su shi sa Allah ya rantsa da lokaci abinda Allah yake son kai amfani da shi domin ka san shi sai kai wata da shi kai amfani da lokaci ka san akwai mahalicin lokacin sai kai wasa da lokacin shi sa idan ka ga musulmi na wasa da lokacinsa bai ɗauki lokaci na da mahimmanci ba to ka tausaya mai ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه ينا ينا تشيوا وسنا amma dai kauli rajihi sa'adi ne saboda nisbat na kaiwa zuwa ga banu sa'ad banu sa'ad na halimatu sa'adiyya ka taba ji an ce halimatu sa'idiyya daga kauli rajihi sa'adi ba sa'idi ba duk da ya yada bakunan mutane zaka gana cewa sa'idi sa'idi ƙauli rajihi sa'adin saboda nisba ce zuwa ga banu sa'ad ya ce a cin tafsirinsa tafsirul karimin rahman aqsama ta'ala bil asr Allah madaukaki ya rantse da zamani allazi huwa al-layl nahar wanda zamani ai shine dare da yini mahallu af'ali ibadi wa a'malihim kuma shine mahallin ayyukan bayi me yasa yace af'al sai yace a'mal idan laraba suka ce af'al to hadda aqwal sun shiga ciki shi yasa shekul islam taimiyya da ya zo tarifin al'ibada a cikin al'ubudiyya ya ce al'ibadatu lafzun jami'u da kulli ma yuhibbu Allah min al'aqwali wal af'ali al-batinati wa zahirati sai ce al'af'al da aqwal nan hadda aqwalul qalbi su ne af'al af'al sun fi a'mal amal so an ce amal kawai aikin da ake gani amma idan aka ce fi'il to hadda zuciya hadda zuciya sannan kuma al'amalul la'iradiyya su ma sun shiga ciki al'amalul la'iradiyya abinda dan adam bai da control a kansu kamar hamma atishawa kushi farin ciki duk ba ka da iko a kansu ko za ka iya hana kanka farin ciki wai zai iya hana kan shi farin ciki hmm? ya ce shi ba zai taɓa farin ciki ba zuciya shi ba zai taɓa jin farin ciki ba wa zai iya to haddasu duk su ne a fa'al to kun ga su ne mahallu fa'al min ibadi wa amale wuraren da ake aiki lokaci ke Daga wannan lokacin mu kiyaye shi kada mai sakaci da shi kada mai wasa da shi mu zama mun ɗauke shi da tsada mutumin da ya kasance ya san mahimmancin lokaci to zai zama yana da tanzimi ya hamukallah zai zama yana da tsari duk abin da zai zai ba shi lokaci sannan ba zai ɗauki lokacin da ba zai ɗauki abin da bai da mahimmanci ya gabatar da shi akan mai mahimmanci ba sannan ba zai ɗau lokaci mai yawa ya ba abin da bai kamata a ba shi lokaci da yawa ba yanzu misali na ƙarshe wayoyinmu awa nawa muke ba su awa nawa kake ba waya kuma ba abin arziki za ka yi ba kada ka wani ya aje maka sako ina sakon fira ko hotuna shi amma abubuwan arziki da masu ake yi a cikin waya to da shi ce. kun san na ce faɗa muku bincike ya tabbatar da har yanzu cikin kashi ɗari na abubuwan da ake yaɗawa a cikin wayoyi to kashi biyu ne na alheri kashi casa'in da takwas duk na ake yaɗawa kashi biyu a cikin ɗari shine kashin da ake yaɗa alkhairi kuma kowa zai da wannan wanda yake mu'amala da waya ya sani in ma baka baka je kayan shige shige ba masu layin waya sai su tuwo maka wani abu sai su ce wai sun sa maka news ko sun sa maka wani abu kawai ga na'a, a sikirin ɗanka da ka da zai ka ganshi wani abu Allah ka tsare mu saboda haka mu dawo hayyacin mu cewa da muke ba mu da lokacin kaza ba mu da lokacin alkhairi qur'ani bai da lokaci a wajen mutane amma waya na da lokaci mutum yana da lokacin da zai duba whatsapp zai duba instagram zai duba twitter zai shiga abin nan eh, zai shiga kaza zai shiga zai hau facebook amma ba yi da lokacin karanta alkur'ani ba yi da lokacin karanta hadisin annabi salama ba yi da lokacin da zai je buɗe littafinsa a gaban malami a masa karatu amma ka duba waya kowa ya rike ta da yaro da babba da mace da namiji har da matan aure mace tana kicin da waya a hannunta Allah ka shiryatar da mu Allah ka tsare mu Allah kada ka jarrabe mu da waɗannan fitinu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh